This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA Hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin na yau goma sha biyu ga watan Oktoba kafin ku ji abin da muke tashi ga kanin labarai. Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar Boko Haram da su miƙa wuya. Firaministan turkiya Ahmed Davutoglu ya faɗi yau litini cewa ƙungiyar isis ce aka fi zarga a binciken hare-haren ranar asabar a birnin ankara waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da bakwai, sannan yau dinnan litini wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar majalisar ɗinkin duniya har lahira a kudancin afghanistan kanin labaran kenan majalisar dattijan najeriya ta bayyana shirin sabon lalin da za ta ɗauka na tsarin tantance ministoci sai dai masu fashin baki na cewa ba girin girin ba ta yi mai wasu ka'idoji sababbi da ake neman kawowa ka'idoji ne waɗanda in sun kika duba sai ga suna da nasaba ne mai yiwuwa da siyasa dangane kuma da kula da masu tabuwar hankali ƙwararru a najeriya na cewa zai yi wuya a cima burin hukumar lafiya ta duniya bisa dalilan cewa akwai karancin ma'aikatan lafiya da suka kware a wannan bangare ko da mutum yana da sha'awa ya kware a wannan bangaren zaka ga ba a bashi kwarin gwiwa muna kuma da rahoto kan wata gobara da ta barke a babbar kasuwar kasar kamaru sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam na yusuf aliyu harande amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. jiya lahadi rundunar sojin najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar boko haram da su wuya tana mai ikirarin cewa tana gab da murkushe su mai magana da yawun rundunar kanar sani kuka sheka usman ya ce a yanzu sojoji sun san dukkanin maɓoyu da kuma sansanonin 'yan boko haram gargaɗin na soji na zuwa ne a yayin da wasu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake suka hallaka mutane aƙalla tara tare da raunata wasu akalla 29 a arewacin kamaru harin da jami'an tsaron da ke yankin ke dangantawa da kungiyar boko haram kanar usman ya ce mayakan sa kan sun shiga kunar bakin wake ne a matsayin hanyar ci gaba da yin tasiri duk kuwa da cewa sojojin najeriya sun yi matukar nakasa karfinsu kamar yadda kuka sani akwai wa'adin nan na shugaban ƙasa cewa mu tabbata mun murkushe 'yan ta'addan boko haram kafin ƙarshen watan disamban shekara ta goma sha 2015 saboda haka muna aiki tukuru kuma sani a hankali mun fara cin masu yanzu ya zama wajibi mu ankarar da al'umma da ma 'yan ta'addan boko haram cewa lokaci ya fayi da ya kamata su kwance ɗamara ya kamata su miƙa wuya kafin a murƙushe su kwanan nan kace-kace a cewarsa. Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya faɗa yau Litinin cewa ƙungiyar ISIS ce aka fi zarga a binciken jami'ai ke yi na gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren nan na ranar Asabar a birnin Ankara waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 97. Davutoglu ya ce hukumomi na dab da gano ɗaya daga cikin maharan kuma alamomi na nuni da cewa ana nuna yatsa kan abin da ya kira wata takamammiyar ƙungiya. fashe-fashen da suka tarwatse wani gangamin kiran a yi zaman lafiya sun kuma raunata mutane 160 a harin wanda ba a taɓa yin mai muninsa ba a tarihin turkiya dovitoglu ya ce manufar ita ce kawo cikas ga zaben da za a gudanar ranar 1 ga watan Nuwamba a Turkiya, to amma za a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara. Gabanin nan Firaministan ya yi kira ga mutanen ƙasar su haɗa kai wajen yaƙar ta'addanci amma ba tare da ɗaukar nauyin harin ba ƙungiyoyi da ke gaba da juna a turkiyya suna yi wa juna suna ɗora wa juna alhakin wannan hari yau dinnan litini wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar majalisar ɗinkin duniya har lahira a kudancin afghanistan babu wanda ya ɗau alhakin bindige turfakai alfad a birnin kandahar ta yi aiki da majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekaru goma sha biyu mai magana da yawon cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya dominic medley ya ce cibiyar na baƙin cikin kisan ɗaya daga cikin ma'aikatanta ana ɗaukar yankin kudancin afghanistan a matsayin wata tunga ta 'yan taliban ƙarin hare-haren da 'yan tawaye ke kaiwa a faɗin ƙasar ya sa alatilis majalisar ɗinkin duniya ɗauke ma'aikatanta 'yan ƙasar waje da 'yan ƙasar daga ofisoshinta da dama zuwa wuraren da suka fi rashin haɗari a ƙasar ta afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda Majalisar Dattijan Najeriya ta fitar da sharuɗan masu wasu masu tsauri na tantance waɗanda za a naɗa a matsayin ministoci. Daga cikin sharuɗan akwai buƙatar wanda za a tantance ya samu amincewa da goyon bayan sanatoci biyu daga jihar da yake wakilta da takardar bayyana ƙaddarorin da ya mallaka da kuma shaidar lafiyarsa. mu Madina Dauda ta yi nazarin wannan batun ga kuma rahoton da ta haɗa mana. tun da aka fidda sunayen ministocin ne dai al'ummar ƙasa suka fara mai da martani akan ko matakin da majalisa ta ɗauka zai fifita siyasa ne ko cancanta barista mai nasarar ibrahim faskari masanin kundin tsarin mulki ne da zamantakewan dan adam wasu ka'idoji sababbi da ake neman kawowa ka'idoji ne waɗanda in sun kika duba sai ga suna da nasaba ne mai yiwa da siyasa wa'anne kenan kamar misali cewa sanatoci guda biyu daga jiha ka sai sun amince da kai kamin a iya wanke ka kin ga magana sanatoci guda biyu ai bata taso ba majalisar dattawa aka ce gaba ɗaya ta duba ta wanke shi ma'ana idan mafi yawan 'yan majalisar nan suka wanke ka shi kenan la'akari da cewa sanatoci biyu yanzu misali mafi yawan eh, ministocin da aka ba da sunansu ana bukata a naɗa su a 'yan jam'iyyar apc ne ya za ce da misali kasashen ibo waɗanda gaba ɗayansu babu ɗan majalisar apc ko kwaya ɗaya da 'yan jam'iyyar pdp ne kin ga bambancin ra'ayin siyasa na iya kawo waɗancan su ce a ah, tunda ba ɗan jam'iyya ta ba za mu ba shi dama ya wuce ba wannan kuma zai iya kawo tarnaki gaba ɗaya yankin ya zama babu minista ko ɗaya da zai iya tsallake wannan sharadi din wani abu da ya ɗauki hankali akan batun tantance ministocin shine ƙorafe korafe da majalisa ta samu a akan waɗansunsu kuma waɗanda suka bayyana a fili su ne na tsohon gwamnan jihar rivers rotimi a Meci da kuma hajiya amina ibrahim da wakilan kaduna da gombe ke ƙorafi a kanta to ya jam'iyyar adawa ta kalli korafe-korafen barista abdullahi jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar pdp ta ƙasa mu ba a gane muke ba a najeriya muke ba uwa muke bi ba uba muke bi ubanta kuma a sarautan gombe ma shi ɗan sarautan gombe ne cikin tudun wadan gombe yake shamaki nan ne gidansu amina ibrahim kusa da gidan sarkin jaujen gombe a yanzu a yau haka so ba mu da cece kuce na biyu babu ɗan gombe mutum ɗaya kowaye shi ko kafo ne a kansa da zai zo ya ce baya son amina ibrahim ta wakilce mu ta yi aiki tsakani da allah kuma ba barauniya ba ce ni jalo ni kaɗai ne na saura a north east a pdp na magana a kan madadin pdp na north east gaba daya ni ne national officer kaɗai ya saura kuma muna son amina muhammad ta wakilce mu abun da ta yi na baya allah ya saka mata 'yan jam'iyyar apc na ganin ya kamata a shal a tantancewar ministocin kamar yadda tsohon dan majalisar dattawa alkali jajere ya yi tsokaci ita majalisa ma ruwanta a nan gudu ruwanta da tsakinta saboda tsarin mulki ya ba ta daman cewa sai ta tantance waje zama in ba haka ba hurumi ne na shugaban kasa shugaban kasan nan kuma ya ce ga irin mutanen da yake so ya aiki da su don haka idan mutum zai wa shugaban nan adalci to dole ne ka bar shi ya zaɓo mutumin da ya san aƙidarsa ya gane tabarkinsa cewa za su iya yin aiki tare kuma zai iya gudanar masa ya riƙe amana ta shugaban ƙasa kuma ya riƙe amanar ƙasa akan ayyukan da aka sa a gaba daga dukkan alamu tantancewar ba za yi sauƙi kamar yadda aka yi a baya ba musamman na waɗanda suka taɓa zama sanatoci ko 'ya'yan majalisa da aka ɗaga musu ƙafafu wajen tantancewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To daga batun naɗa ministoci a Najeriya kuma sai batun lafiyar kwakwalwa wani batu da ya fara ɗauka hankalin ƙasashen duniya. Bincike da ƙwararru a fannin lafiya suka gudanar kuma hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar ya nuna cewa galibin waɗanda suke fama da lalurar taɓuwar hankali na iya warkewa sarai har ma su yi rayuwa kamar kowa. Dr. Musa Bala Takai, ƙwararren likita ne a kan sha'anin matsalar ƙwaƙwalwa a sashen masu kula da taɓin hankali a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ya ce akwai waɗansu al'amura da ke kawo na ƙaso a ƙasa kamar Najeriya. in aka duba a dangi idan mutum ya samu matsalar kwakwalwa koya take za ka ga misali ana kyamar shi ana yawan tsokanar shi haka kuma ba cika damuwa da a bashi kulawa ta yadda zai tsaya ya samu sauki kuma ya zama cikakken mutum ba sannan in ka duba a kamar misali kuda a wajen neman ilimi ma masu wannan matsalar sukan fuskanci tsangwama haka daga kuda yan uwansu dalibai da kuma hukumomin makarantu banda haka kuma akwai karancin ma'aikatan lafiya da suka kware a wannan bangare ko da mutum yana da sha'awa ya kware a wannan bangaren zaka ga ba a bashi kwarin gwiwa wani lokacin ma zaka ga abokan shi da 'yan uwan shi suna kashe masa gwiwa cewa me zai je a bangaren da ake kula da masu hauka wasu iyalai da 'yan uwansu ke fama da ciwon kwakwalwa sun fayyace irin kalubalen da suke fuskanta wajen kula da su tare da bayyana bambancin zaman su na gida da kuma na asibiti kalubalen da muka fuskanta a tattare da shi kafin ma mu gano tun da farko irin matsalar da take su saboda na farko kalubale na farko ban ma gano matsalar ta kwakwalwa bace. tunda allah ya sa muka zo nan asibitin aka kawo nan bangaren psychiatric din aka dan fara treatment dinsa ana ba shi magani da kulawa daidai gwargwado to daga nan kuma sai allah ya fara kawo sauki gaskiya sanda muna gida lokacin na samu matsaloli sosai a kanta saboda ba ta iya bacci saboda har zuwa ta yi ma ta je ta fasa wa wasu glass ɗin mota makwabtansu ga yawan tashin hankali amma yanzu da na kawo ta hospital na gani ta samu lafiya sosai yanzu babu matsala Dr. Musa Gambatakai ya ba da shawara ga jama'a da kuma hukumomi. Jama'a a gane cewa wannan larurori ne da suke kamar na sauran bangarorin jikin mutum. Suna jin magani kuma wanda suke da larurar taɓin kwakwalwa wai ba za su iya yaɗa wa mutum saboda yana zama tare da su ko yana kula da su ba. sannan kuma kowane asibiti ya kasance cewa ana buɗe sashe na masu kula da wannan bangare ba sai lalle a cewa sai an ware asibiti cewa wannan shine asibitin masu lalurar kwakwalwa ba wannan yana sa mutane da dama ba sa so su je gurin saboda gun an riga an shafa masa wani jan fenti cewa duk wanda ya je gurin kamar yana da larurar hauka zaka ga mutane ba sa son zuwa bayan haka kuma hukumomi ya kamata su lura cewa wani abu da yake ya fi komai muhimmanci shine hankali a jikin bil'adama saboda haka kula da lafiyar kwakwalwa tana da muhimmanci sosai ya kamata a rinka kula da wannan bangaren wajen samar da kayayyakin aiki wajen ba da kwarin gwiwa da yin bincike a wannan bangare wannan zai ja hankalin kamar ɗalibai da sauran na kowane bangare su sha'awar zuwa wannan bangare na kula da lafiyar kwakwalwa su kwaranci Dr. Musa Gamba kenan ƙwararren likitan kula da masu taɓin hankali a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To bari kuma mu waiwayi wakilinmu a ƙasar Kamaru awal wanda ya aiko mana da rahoto cewa an yi gobara a babbar kasuwar birnin Yaounde da ta haddasa asarar dukiya. Eh wallahi na ya kone ni ban san ma me za mu faɗa ba wannan a ikon Allah da muka tashi muka wayi gari da shi yau nan. Muna roƙon Allah dai Allah ya sa eh, gwamnati ta duba wannan asarar da muka yi ko za ta taimaka mana mu ci gaba da harkokinmu domin gaskiya yau nan mun yi asara asara mai yawa. a to yanzu me kike tunani a za ci gaba da kasuwanki ko kuma sai dai gwamnati ta kawo muku taimako tukuna? Eh Eh to ba mu sani ba kam domin wannan asara ba mu san ba ni kan ban san ta inda zan fara ba inda dai ba mu samu tallafin gwamnati ba kam ba mu san shi dai abin da Allah ya kawai a to yanzu ya sauran kaya baki samu ko kaya kaɗan ba abin da muka samu an ki ma bari mu je gaban shagon mu ma yan sanda na ta koran mu sun ki mu isa mu je mu ma mu asalin ma ba mu san me ya haɗa ma wannan gobaran ba mun iso da safe muka zo muka samu wannan ikon Allah wannan gobara dai ba a san sanadiyarsa ba amma waɗansu jama'a suna cewa wayan lantarki ne ya haddasa gobarar yan kasuwan dai sun yi asarar ɗaruruwan miliyoyi na saifan kuɗin ta jamhuriyar kamaru yan sanda da sojoji sun hana jama'a kutsawa cikin kasuwan domin zuwa ganin shagunansu yanzu dai waɗanda wannan masifa ya same su suna ta kokawa cewa gwamnati ta yi bincike domin gano abin da ya jawo musu wannan ibtila'in Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. To daga kasar Kamaru kuma sai harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda bangaren 'yan siyasa da suka sha kaya a kotun ɗaukaka ƙara a farkon makon jiya dangane da shari'a cancanta shugabancin babbar jam'iyyar MSND nasara ta 'yan hamayya ya ba da sanarwar kafa wata sabuwar jam'iyya. wakilin murya amurka sile mammuna barma ya aiko mana da rahoto daga birnin yamai Dan majalisar dokokin kasa Sani mai goshi kenan lokacin da yake gabatar da sanarwar sabuwar jam'iyyar MPR jamhuriya da suka kafa a ƙarshen mako. Tsohon ministan cikin gida a zamanin shugaba Tanja Mamadu Minista na musamman a fadar shugaban kasar Nijar a yau Albade Abuba shine shugaban rikon kwarya na MPR jamhuriya. Sakamakon da ya fito daga kotu bai ba mu gaskiya ba. Da ce ba mu sami gaskiya ba shi yasa bayan nazarin da muka yi muka ce da yarda Allah za mu karkaro mu kuma parti wanda zai kumsa duk mutanen da muka sha aiki da su tun daga watan Augusta na 2013 zawayo. Shi ne dalilin karkaro wanga parti da muka sama suna Movement Patriotic pour la République. Karfafa ayyukan inganta rayuwar jama'a musamman mata da yara na daga cikin mahimman manufofin wannan jam'iyya. Za mu kama jama'an Niger duka yadda za mu kawo musu wani sauyi bisa cikin rayuwarsu da yarda Allah. yadda za mu samu mu ƙara bunƙasar da ƙasar ga tamu don mu hidda ta daga cikin eh, halin talauci ko ko halin eh, matsalolin da su ce da take fuskanta ina tsammani in kuka diba nan ga hadda ministoci samari gare mu a cikin taron ga namu mata waɗanda muke tare da su su in kuka tambaye su sun ce muku ke a duk siyasar da muka yi a cikin shekarun guda biyu ba waɗanda muka ba ƙarfi kamar mata da yara To koya za a yi NPR jamhuriya ta kai labari a zaɓuɓɓukan shekarar 2016? Lokaci ya ƙure mana, amma tun da mu muka ɗaukan mu kanmu niyyar yi dole mu ba kanmu ƙarhin da za mu yi kuma mu ba kanmu mai cata matakan da za mu sa fartin namu a san shi a faɗin Nijar duka, a san shi a ƙasashen waje kuma waɗanda ke jigogin farti su sami damar kewa cikin faɗin ƙasar ga tamu duka don lokacin da zaɓi ya tashi in dai da yarda Allah kun gan watse. Tun farkon bayyanar hukuncin shari'ar da ta baiwa Sainu Umaru halaccin shugabancin jam'iyyar MNSD nasara. Shi da magoya bayansa sun yi kiran albadai abuba da makardabansa su dawo gida amma suka ce a kai kasuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da madalla kada dai a sha afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo mu nan Washington na cewa karfe 11 da minti 19. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam, to shi mara ilimin Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda Shak Yakub Musa Hassan Katsina ke bayyana da hanyoyi da ya kamata a bi don inganta tarbiyyar yara matasa tun daga matakin sakandare. Malam ya ci gaba da bayani kamar haka. A maza da mata don mu zan miƙewa. Hanyar ita ce a mai da koyar da addini ya zama dole na ɗaya kenan. Na biyu a tabbatar da an ɗauki ingantattun malamai waɗanda suka san addinan. In Christianity ne sun san Christianity, idan Musulunci ne sun san musulunci, Sannan na uku a ƙara period wato lokutan da ake badawa. Don za ka iske watakila subject nawa ne a sati guda na addini. kamar addinin musulunci dole ba za ka karanta shi ba sai ka karanta larabci saboda haka za ka ga cewa ba a iya karanta wani abu wanda har mutum zai fahimci addinin ba har ya gama ainihin abin nan secondary din saboda haka yana da kyau a ainihin kara spirit din da ake ainihin abin nan karantarwa a kowane mako a ainihin abin nan cikin eh, makarantu banda wannan kuma lallai a tabbatar da cewa ana koyarwa domin wato shi da kanshi karatun na ƙasar tamu abin ya jawo taɓarɓarewar za a ɗauki malama ba su cancanta ba sannan hatta inspection da ainihin wato sifitoci na ilimi suke yi an daina shi a yanzu an sa masu ainihin zagawa suna ganin cewa lallai malaman suna karantarwa kuma sun iya karantarwa sun cancanci su karantar abu na hudu a yi kokari a sa musu albashi isasshe da su da sauran malamai don a kawar da cin hanci da ainihin abin rashawa a ɓangaren karantarwa. To makalahu menene kiran ku ko malamai na addinin musulunci ga al'umma dangane da sa yara makarantun boko? Kiranmu bai canza ba kamar yadda muka samu shugabanmu malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud gume yana ta wannan yaƙi din Allah ya saka mushi da alkhairi don ba dan shi kiran da yayi ba da yanzu a ƙasar nan hatta ku din nan ana ganin ku kafirai ne gaskiya ne ce mutum ya karatun boko kafiri ne ya daura bel kafiri ne ya shiga soja kafiri da sauransu to mu a yau ba wai a sai gobe ba abinda muke kiran dukkan ainihin abin nan dan wannan kasa wato gaba daya lalle ne in shi ɗa ne mai yanci na najeriya Allah ya bashi ‘ya'ya ya yi duk abin da yake iyawa ya baiwa ‘ya'yan nan ilimi kuma ya tsaya ya ga sun yi karatu ya rika binciken abin da suke karantawa ya rika taimakawa da duk abubuwan da zai ainihin sanya su yi sha'awar karatu in babu ilimi to mutum ya zama bai da bambanci da dabba in babu ilimi babu ci gaba wannan duniya ta yau duniya ce wadda gaba ɗaya yanzu kusan komai ya kuma technology ke ainihin abin da juya ta saboda matukar al al'umma ba su sa yara suka tsare yara aka yi karatu ba to mutane za su koma bayi za su koma da su da jakai ba su da bambanci sai aikin wahala sai a bige su a ainihin tura su inda ake so a ainihin wato kaskantar da su da wulakantar da su saboda ka kiran mu mu a matsayin mu na shugabannin addini shine lallai ne iyaye da shugabanni yana daga cikin amana wadda Allah zai tambaye su gobe kiyama sun koyar sun karantar da 'ya'yansu karantar wannan ba kawai ta addini ba a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya ce wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya mana ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka kada ka manta da rabanka na duniya mana ilimin boko da ilimin addini dole ne duk al'ummar da ta bar guda ainihin abin nan bangare guda ba zai tafi ba a irin wannan zamani da muke ciki saboda haka ba da ilimi ga 'ya'ya amana ce Allah ya aza wa iyaye tsare ilimi da ainihin tabbatar da ana yin shi yadda ya kamata samar da makarantu samar da kayan aiki da sauransu amana ce wadda Allah ya aza kan shugabanni don Allah mu a madadin shugabannin addini muna roƙon hukumomi su gyara makarantu su gyara malamai a sa albashi mai kyau abun kunya ne a ce najeriya ƙasa kamar najeriya 'ya'yanta sai dai a tura su su je su yi karatu da na addinin da na boko. Abun kunya ne a ce 'ya'yan najeriya sai dai a tura su kotono ko ghana su je su yi karatu mu mun taso a lokacin da muka taso mun san cewa 'yan ghana da 'yan kotono da 'yan niger najeriya suke zuwa su yi karatu da na duniya din na zamani da na addini saboda haka wajibi ne shugabanni su tabbatar da sun gyara harkokin ilimi sun ba da kuɗi irin yadda ya kamata an sa kula yadda ya kamata domin najeriya ta dawo da ya kamata waɗannan taɓarɓarewar tarbiyya irin abubuwan da ke faruwa na boko haram da ainihin abin da yake faruwa na ta da kayar baya na 'yan Niger Delta duka rashin bayar da kyakkyawa da ingantaccen ilimi ne wanda yake hada da tarbiyya. Masu roro ƙarshen tattaunawar mu da bakon namu kenan sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu duba ɓangaren iyaye don jin tasu fahimtar da wannan mataki na shugaban ƙasa. Muna ƙara miƙa mu ga Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina wanda ya ɗauki lokaci don fayyace ma al'umma. wasu kaɗan daga cikin mahimman dalilai na saka littattafan addinai a cikin manhajar makarantun sakandare a ƙasar baki ɗaya. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Zaharaddini Sani Funtuwa, wanda ya ɗawainiyar wannan tattaunawar da ɗaukacin ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To, madalla yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. yau sakon na farko na haɗin gwiwa ne daga Prince Hassan Abubakar Kamaru da Abubakar Maina MH da Garba Sabiola Gashuwa da Abubakar Mai Madara Yola wanda suka ce to yan Boko Haram jiki dai magayi ya kamata ku gaggauta miƙa wuya ga dakarun Najeriya idan baka ba kuwa jiki magayi. shi ko muhammad mai kayan miya waje kwatas gombe cewa yi muna jajantawa yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a kamaru a sakamakon hare-haren kuna bakin waken da yan kungiyar boko haram suka kai sai kuma sakon alhaji garba gwando aleru wanda ya ce ina kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta takawa mahukuntan isra'ila burki akan ci gaba da rashin imanin da suke nuna al'ummar falasinawa a yankin gaza hakika mu da 'yan najeriya mun yi na'am da suna ministoci da aka bayyanar a zuwa yanzu fata shine su dage wajen yi wa ƙasa aiki duba da yadda shi shugaban ƙasa ya zamo mutum wanda ke da goma shi a wajen talakawansa sako daga ali ibrahim sharif assalamu alaikum biyai hausa kuma mu dama mu yi kira ga gwamnatin najeriya da ta taimaka wa 'yan gudun hijira ganin yadda suke fuskantar tsadar abinci a can sansanin su ya kamata gwamnati ta duba wannan lamari ta kai musu daukin gaggawa sako daga bala muhammad dambam da idris m idris da matu sai kuma sakon haɗin gwiwa daga muhammad bashir damari da yahuza sahabi dan da kamba da mu da sir muhammad tafa balewa wanda suka ce assalamu alaikum da amurka don allah ku mu dama mu yi kira ga al'ummar najeriya niger kamar da chadi da mu tashi tsaye wajen yi wa kasashen mu addu'ar zaman lafiya ganin yadda 'yan ta'addan boko haram ke ci gaba da kai hare-hare daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya shi kuma comrade hafiz sani murabus attajiri garki jigawa cewa yayi abokin kuka ake gaya wa mutuwa assalamu alaikum murya amurka don Allah ku taimaka ku isar da wannan kiran nawa ga gwamnatin ta da ta karkata wajen tallafawa garuruwan da aka kwato daga hannun Boko Haram da abinci da kuma sansanin 'yan gudun hijira duba da irin aljannar wainar da suke ciki ta sama zafi ƙasa wuta. daga ce sai sakon aliyu m aliyu ɗan agaji jega wanda ya ce mu da talakawan najeriya ba abin da za mu ci game da matsalolin da ke addabar najeriya face allah ya kawo mana mafita amin To, Madalla, kafin mu karkare ga muhimman kanin labarai. jiya lahadi rundunar sojin najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar boko haram da su mika wuya jam'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu ta faɗi jiya lahadi cewa ta gaya ma gwamnatin shugaba jacob zuma cewa ta fitar da ƙasar daga mamban kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya aicc afirka ta kudu da kotun ta icc sun yi ta kai ruwa rana tun bayan da afirka ta kudu ta ki ta kama shugaban sudan umar albashir a yayin taron kungiyar tarayyar afirka a kasar ta afirka ta kudu a watan yunin da ya gabata to a gaishe ka masu saurare ni da ibrahim dai lokacin da aka ɗibo mana ya cika sabili da haka za mu ba yi gefe mu ba halima da jamila fili da ita ma shi dan da keith waɗanda suke bisa inji za su ci gaba da gabatar da shirin da halima da jamila za su jagoranta yau da gobe da ke ba matasa damar ah, bayyana abin da yake damansu da alheri